Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare da Zainab Babaji da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wani shiri na daren yau Asabar. Takwas ga watan Yuli na shekarar 2023. a cikin shirin za a ji cewa wasu kungiyoyin jin kai na ƙasa da ƙasa na neman hanyar ceto mutane kimanin miliyan goma sha ɗaya da karancin abinci. Daga nan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana sa na amsoshin tambayoyinku. Sai kuma shirin wasanni a takaici wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Zainab Babaji. Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa a yau Asabar cewa yana matsawa kasar Rasha lamba kan ta tsawaita yarjejeniyar noman hatsin da ta kulla a tekun Black Sea da akalla watanni uku. Sannan ya sanar da ziyarar shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a watan Agusta. Yana magana ne a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky bayan da shugabannin biyu suka gana don tattauna makomar wani shiri na Turkiyya da Majalisar Ɗinkin Duniya suka ƙulla a bara. na ba da damar fitar da hatsi daga tasoshin jiragen ruwa na Ukraine ta hanyar Black Sea duk da yakin da ake yi. Ziyarar Zelensky ya biyo bayan ziyarar da ya yi a kasashen Bulgaria da Jamhuriyar Czech a wani rangadi da yake a wasu helkwatar kungiyar tsaro ta NATO da nufin karfafa musu gwiwa wajen daukar kwararan matakai a yayin taron koli da za a yi a mako mai zuwa na baiwa Kif shiga kungiyar wanda Erdogan ya ce Ukraine ta cancanta. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg, ya ce shugabannin kungiyar za su tabbatar da cewa ƙarshe Ukraine za ta zama mamba a rundunar sojan ƙasar, kuma za su haɗa kai kan yadda za a kusanto da Kiev zuwa wannan buri idan sun haɗu a Vilnius na ƙasar Lithuania a mako mai zuwa. Sakataren harkokin wajen Birtaniya James Cleverly ya ce bai kamata Rasha ta ƙara yin barazana ga tsaron tashar nukiliyar Zaporizhia da ke Ukraine ba. mai bawa shugaba Joe Biden shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan ya ce a jiya Juma'a cewa babu wata cikakkiyar amsa game da yadda za a dawo da 'yan kasar Rasha da ake tsare da su Ivan Gashkovich da Paul Whelan gida. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a jiya Juma'a a birnin Istanbul. Shugabannin biyu sun tattauna kan yiwuwar tsawaita yarjejeniyar hatsi a lokacin yaƙi da za ta ba da damar fitar da hatsin Ukraine lafiya ta cikin tekun Black Sea, wanda Rasha ta yi barazanar ba za ta sake sabunta shi ba bayan cikar wa'adin ranar 17 ga watan Yuli. Babban jami'in diflomasiyar ƙasar Amurka yana ziyartar India da Bangladesh a wannan makon. A cikin ƙasashen biyu ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce, Uzra Zaya zai tattauna da ƙungiyoyin fararen hula game da mayar da 'yan tsiraru saniyar ware da 'yancin faɗin albarkacin baki. Ziyarar da Zaya mai kula da harkokin tsaro na farar hula, demokradiyya da 'yancin ɗan adam ta kai ta biyo bayan ziyarar da Prime Minister India Narendra Modi ya kai Washington. Modi ya musanta cewa ana nuna wariya ga wasu tsirarun addinai a India. A Bangladesh, Zaya na shirin ganawa da manyan jami'ai don tattaunawa kan batutuwan da suka shafi jin kai, in ji ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. A yau Asabar ne ƙasar Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu da aka samu da hannu a harin da aka kai a wurin ibadar mabiya shi'a a watan Oktoba, inda akalla mutane goma sha uku suka mutu. Kafofin yada labaran ƙasar sun ce an rataye mutanen ne da sanyin safiyar yau Asabar a garin Shiraz. Kafofin yada labaran Iran sun ruwaito cewa Mutanen sun ba da shaida a lokacin da ake yi musu shari'a cewa suna tuntubar kungiyar IS da ke Afghanistan kuma sun taimaka wajen shirya harin da aka kai a wurin ibadar. Hotunan CCTV na harin da aka kai a wurin ibadar Shachirak da ke Shiraz an nuna shi a gidan talabijin na kasar. An ga wani ɗan bindiga a faifan bidiyon ya mutu a asibiti sakamakon raunin da ya samu a harin. An taɓa kallon daular Islama a matsayin barazanar tsaro a faɗin gabas ta tsakiya da ta ɗauki alhakin harin da aka kai kan Iran a baya ciki har da tagwayen hare-haren da aka kai a shekara ta 2017 a Majalisar Dokokin Ƙasar da ke kabarin shugaban jamhuriyar Musulunci ta Iran Ayatollah Ruhullah Khomeini. Daga ƙarshe rikici da ake yi tsakanin bangarorin soji a sudan ya haifar da yawaitar fyaɗe da kuma sace mata da 'yan mata wasu daga cikinsu 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyu in ji hukumomin agaji da jami'ai A wata sanarwa da kungiyar Save the Children ta fitar a jiya Juma'a ta ce matasa masu ɗauke da makamai suna cin zarafin 'yan mata tare da yi musu fyaɗe. A wani jawabi da ta fitar a jiya Juma'a yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an samu ƙaruwar cin zarafin mata. Yakin da ya barke a ranar goma sha biyar ga watan Afrilu ya gwabza da sojojin Sudan da dakarun Rapid Support Forces RSF wanda suka yi kaca-kaca a kan shirin mika mulki ga farar hula. Faɗan dai ya fi karkata ne a babban birnin kasar Khartoum da kuma yammacin yankin Darfur. Zainab Babaji kenan ta karanto labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka. madalla wasu ƙungiyoyin yankin tafkin chad sun gudanar da wani taron tattauna hanyar ceto mutane kimanin miliyan goma sha ɗaya da ke neman mafaka daga faɗa matsalar ƙarancin abinci daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu kungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke makwabta da tafkin chadi da kuma ke kasashe guda hudu na lahiyar afirka wani yada Niger da chadi da kamaru da kuma najeriya sun gudanar da wani taro a garin jamaida da ke kasar chadin kan hanyoyin da za a bi wajen haɓaka harkan jin kai a ƙasashen a sanarwar bayan taron kungiyar ta rahoto cewa akwai mutane miliyan goma sha ɗaya da suka fito daga ƙasar kamaru da chadi da najeriya da kuma Niger, wanda wannan rigingimu ya shafa kuma ya daidaita da haifar da matsanancin rayuwa da kuma rashin rashin isassun kayan harkokin jin kai wannan kasashe dai da ke makwabta da yankin tafkin chadi babban matsalansu shine rashin tsaro da kuma rashin isassun kayan jin kai ta ce ko da shike kungiyoyi masu zaman kansu na kasa da kasa da kuma gwamnatoci suna taimakawa kwarai da gaske wajen tabbatar da cewa waɗannan jama'a sun jajirce a mazaunin nasu ta ce ko da shike akwai matsalolin da suke fuskanta kamar rashin isasshen abinci da tsaftataccen ruwan sha da muhalli da kuma harkokin kiwon lafiya wanda suka ƙasashe akwai mutane kimanin miliyan biyar da dugo shida da ke fama da wannan matsala a yanzu hakan da kuma wasu kananan yara kimanin dubu ɗari bakwai da hamsin da takwas cikin yaran da ake da su a wannan yankin da ke fama da ciwon yunwa wato rashin abinci mai gina jiki sanarwar bayan taron ya nuna cewa miliyoyin mutanen da wannan rikici ya shafa da kuma kungiyar na kasa da ake kira irc ta taimaka da wai shin ya mutane ke kallon wannan hasashen na kungiyoyin kasa da kasa masu zaman kansu barista abubakar musa wani masanin harkokin tsaro na yankin tafkin chadi ga kuma yadda ke kallon lamarin a zahirin gaskiya yunwa kam akwai shi kuma malam in ka duba mu yan najeriya da kamarun da chadi da niger din duk za mu yi mace duk mutane ɗaya ne kuma duk wannan tashunan hankali halin din ya shafe mu duka so yunwa kam gaskiya ana yi don me yasa na ce yunwa ana yi ƙauyuka babu ba noma baka isa ka shiga ƙauyen chadi ko niger ko nigeria ka ce za yi noma ba in ka ce za yi noma wayannan tsiraran mutane sai zo su ka shiga so ka gani da wannan din dole wannan kasashe guda hudu din za su fuskanci matsalan abinci don me yasa na faɗa haka don tashin hankalin su boko haram da wasu abubuwa ba a yi noma ba ina za a samu abinci kai babba baka ci ba balantana yaro karami to ka gani muna roƙon Allah Allah ya sa taron da suka yi wannan ya bada ma'ana da kuma Allah ya kawo mana saukin tashe-tashen hankaluwan da muke ciki a Wannan taro ya samu halartar kasar Kamaru da Chadi da nigeria da Nijar da kuma Najeriya wanda nasu waɗannan rigingimu ya shafa. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gai da Haruna Dauda biyu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan. zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a tamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 22.5 zangon FM. Za a iya samun mace yanar gizo ta adireshin hausa da voahausa.com ko kuma ta shafukan mu na kafafen sada zumunta. Facebook, Twitter da ma Instagram. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin wasu masu mu da suka hada da sani ɗanƙani da balarano masu son jin tarihin sarkin Kano na farko. To idan masu tambayar na saurare, ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da kashi na biyun kuma na ƙarshe na amsoshinku da ya samo daga masanin tarihin masarautu Malam Ibrahim Ado Kurawa wanda Mahmud ya ci gaba da tambayarsa kamar haka. Shekara dubu da ɗoriya ɗinnan da shi ba gauda ya kafa sarautar Kano a lokacin ma ya raba misali hakimai irin waɗanda muke gani kamar a ce akwai hakimi a gari kaza hakimi gari kaza da sauran eh to ai yadda na gaya ma misali yanzu wa'annan da suka zama a saraki su 'ya'yan sarauta ne saboda suna da martaba kamar ɗan isa misali saboda isa da ya zo tare da bagoda saboda aka ɗansa sai aka sa shi a fada ake ce ɗan isa kaga wannan lokaci ya zo aka zo aka naɗa ma dawaki saboda yaki aka yi makama saboda yaki galadima aka rabo daga borno aka yi ciroma to kaga duk a tafiya ake sannan muhammadu ramfa ya zo ya yi tara ta kano ki so ki shi kuma ya rinka ƙara sarautu wani ma ya zo ya yi dan iya saboda dan uwansa dan da eh, suke uwa ɗaya shi kuma yana sarki saboda kaga abubuwa ne suke ci gaba ba wai a lokaci guda yau abu guda ya zo ya tsara mulki na cewa ga yadda za a yi sarauta ba mm. saboda abu ne ana tafiya ana samun ci gaba kamar yadda muke yanzu a zamanin nan sarautu da suke a kano da yawa an ka karɓo daga wurare daban-daban tun daga sarauta ta ƙasa kacalla kaga aro ta akai kai magana fagaci aro shi akai ajiya aro shi akai duk wa'annan sarautu daga wasu wurare aka rinka nemo su daga baya irin su uban doma lokacin sarki kano ado an aro sarautu da yawa kowane sarki a kano sai ya aro sarauta wai bayan hallar kano da kira masarautar kano da shi bagauda ya yi akwai wani aiki da za a ce tsawon mulkinsa na shekara 60 din nan ko 60 ba kaɗan za a iya cewa ya yi shi misali yi eh to ai haɗa kan mutane ai ba ƙaramin aiki ba ne ka haɗa kan mutane daban-daban kamar da su ƙasa guda shi ne abin da bagoda ya har muka zo zuwa yanzu kano ɗaya ce ba a taɓa raba ta ba to ka ga wannan ba ƙaramin aiki ba ne haɗa kan al'umma duk rayuwar mutane abin da ake so ai haɗin kai abin da bagoda yake nan abin da shehu usman dan hudu yake nan abin da rumfa yake nan abin da muke ciki yanzu kenan da yake ana cewa shi bagauda dinnan ko sunansa dauda ne Eh, ina alakarsa da magabata wanda suka kafa waɗannan ƙauyuka misali waɗanda tarihi ya nuna kamar irin su tsumburbura da dangoginsu to eh, alal hakika akwai saɓani da yawa wasu su ce ba goda musulmi ne wasu ce ba musulmi ne amma mu abin da muka ɗauka shi musulmi ne tunda kaga sunansa dauda kuma idan ka karanta kamar ita kano chronicles zaka ji an ce 'ya'yansa ɗin nan suna ta rigima da eh, arna wato maguza wanda ba sa sallah to kaga a nan duk da ike dai addinin musulunci bai zama addinin daula ba sai daga kan sarkin kano ya ji kuma wurin shekara hudu kenan tsakaninsa da bauda to amma duk da ike bai zama ba tana iya yiwa su nan sarakunan ah, suna yin addinin ne kawai a tsakaninsu a gida sauran abubuwan da suke a gari kuma ya zama ba addinin ake ba sai lokacin yaji da wangarawa suka zo ya gina masallacin juma'a ya waye ya waye duk abubuwa da na addini ya tabbatar da shi ya ce shi ne addinin daular kano to kaga anan ai su kuma sauran mutanen sun ci gaba da abubuwansu amma almuhim su dai wannan zuri'a ta bagoda mu zai fi mana kyau mu ce musulmi ne su tun daga irin sunayensu na musulunci amma idan muka ce ba musulmi ne kaga mun shiga wani abun daban wai mai um, tarihi ya nuna dangane da watakila ko wani abu na kalubale da za a iya cewa watakila ya fuskanta tunda kamar yadda kai magana batu na haɗin kan jama'a ba kalamin al'amari ba ne dole yana tattala da wani kalubale nasa um, akwai abin da ya nuna cewa misali ya fuskanci wani kalubale wajen lokacin da yake kokarin ya kafa sarauta na farko a dole ai gashi kai ma ka faɗa tunda idan ka duba ai wannan kasar ba kamar yadda muke fa yanzu bane mutane ne ba su da yawa ƙasa ce da dabbo namun daji da waye da sauransu da sarkakiya da dazuzzuka yauwa kuma mutane suna rayuwa wadda dai ga ta nan a wahale kawai dai dan abin da suka noma za su yi amfani da shi to kaga ai ba za ka iya haɗawa da irin wannan zamani namu ba amma abin da yake da muhimmanci ya kafa hukuma cewa ga wani tsari na mulki wanda ike ya bambanta da kasashen da ba su da tsari irin na hukuma wato abin da ake cewa state at least akalla shi ya yi wannan kuma kafa wannan abin da babu ka zo ka yi shi zuri'arsa suka yi suka yi ta mulki a cewa na dan wani tunda haka yake dai a zane har zuwa wannan tsawon shekaru ai kaga akwai kalubale za a iya cewa akwai abin da muke faɗa hasashe ne za a ce sun yi kaza sun yi kaza wanda yake na masu ilimi ne zurfi za su iya zauna su fitar da irin wannan abubuwan da suka yi abin da da muhimmanci shine haɗin kan jama'a gida yau shi zan babban gida na je na gaida babban gida ba mace da ku ba hausawa a lokacinsa akwai watakila tsari irin na watakila sha'anin tun da hukuma an samar da hukuma an aka an samar da hukuma kuwa akwai zance na hukunci za ka kawo zancen yari da watakila salon shari'a ko kuma tabbatar da hukunci akan wanda aka tarar da cewa ko ya yi ba daidai ba kwarai da gaske ai idan ka duba tarihin dan adam tun da ya fara zuwa a rayuwarsa ai yana da wa'annan abubuwa sharaɗai in dai mutane za su zauna a tsakaninsu dole kowa ya salwatar da wani hakkinsa saboda amfanin jama'a shi ne abin da ake nufi a saka shugaba ka yarda cewa akwai wani abunka da shi zai nemo maka kai kuma za ka hakura da wani abun da wani ikon da kake da shi sannan kuma dole ka karfafe shi da wani abun kaga shi ne haraji to duk wani abubuwan suna faruwa ne a inda aka ce za a iya kafa hukuma a bambancin mutane da suke da hukuma su masu hukuma suna da wasu ka'idoji da za a keɓe kuma sun haɗa mutane daban-daban ba wane duk yan uwa ba ka gane mutane suka zo suka haɗu kai da kakanka da wannan wannan can da wancan ka gane kowane iyali daban-daban daban su zo su haɗu wanda yake ba yan uwa ba ne to shine za a ce an kafa hukuma an kafa daula an kafa ƙasa state saɓanin irin kasashen afirka kabilu da ba su da wannan wanda tsakaninsu za su zauna wani dan uwan wani dan uwan wani ne kawai babu wani tsari wanda tura suke ce musu stateless abinda max weber ya yi cewa ga abinda to in aka kafa hukuma ka ga dole akwai wanda za su yi mutane gadin rayuwarsu ko wanda za su yi yaƙi ka gane da wanda za su tabbatar da wani abu in an yi shi ba daidai ba to duk wannan shine abin da ake kira state ko ko take ko bata kai irin ta najeriya da muke ciki ba ko ingila wannan abun Canis sun fara shi shekara ɗari biyar kafin annabi isa su suka fara yi to kuma duk dan adam wanda yake fitira ce ta mutum tunda allah ya halicce shi ya sa masa wa'annan abubuwan cewa in ya kai wani matsayi zai iya yin wannan kai ka zo na zo to ya za mu zauna kaga sai an fitar da tsari daga lokacin da eh, bagauda ya kirkiri sarautar kano zuwa yanzu da muka yi lissafi da kai yanzu ana magana shekara dubu da wajen shekara ishirin a kai hmm. um, sarakuna nawa kano ta yi ina jin hamsin da hudu ne hmm. har zuwa wannan sarkin namu na yanzu shi ya shekara kusan sittin kace yana sarautar kano hamsin da ɗoriya akwai wanda ya fi shi ko kuma ya kai shi shekaru a sarautar kano akwai suna da yawa an san samu daban-daban kuma ka ko namu siryan kano alhaji ado bayar ai kaga shekara hamsin yana mulki to an sassamu sarakuna daban-daban da suka yi mulki a kano amma dai daga lokacin da shi eh, bagodai 'ya'yansa suka karba ga sanan dai Ah, sun yi mulki kuma sun daɗe ah, bayan shi goda ya rasu ɗansa ah, warisi shi ya yi sarauta kuma shekarar warisi 32 shi goda shekararsa 64 yana sarauta a kano kamar yadda wasu marubutan suka bayar to kaga an sassame su da yawa wa'annan sarakuna kowanne da shekarun da yana mulki amma dai eh, sarakunan nan hamsin da hudu ne ina zato har zuwa kan sarki na yanzu to sai a kasance da mu makon gobe don jin wasu ansoshin tambayoyin yanzu a madadin wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari da wanda ya ansa mana tambayoyin malam ibrahim ado kurawa da wanda ya hada mana sautin salaban abu da injiniyanmu na wannan lokacin Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya. To a gaida Malam Ibrahim yanzu kuma sai wasanni a takaice. koma horar da 'yan wasan brazil kocin real madrid carlo asloti zai karbi ragamar horar da tawagar kwallon kafar brazil a kaka mai zuwa kamar yadda shugaban hukumar kwallon kafa kasar indolado rogin ya bayyana brazil wadda ta lashe kofin duniya har sau biyar na da kwarin gwiwa cewar asloti shine zai zagoranci kasar zuwa gasar kofa amurka da zai gudana a watan yuni na shekara ta 2024 brazil dai ba ta da wani tsayayyen koci tun lokacin da aka kammala gasar cin kofin duniya a bara bayan da kocin ta tite ya yi murabus jim kaɗan da kashin da suka sha hannun karotiya brazil dai ta ci taron nyamar dala miliyan uku saboda haƙar tafki a gidansa mai shigar da ƙara na gwamnatin brazil ya ce ya ce tarar gwarzon ɗan wasan ƙasar nyamar kimanin dala miliyan uku da dubu ɗari uku sakamakon yadda ya gina wani tafki a cikin katafaren gidansa da ke wajen birnin rio de janeiro Lazio Kyale Mbappe na ganin kila zai bar Paris ST Germany a bazaran nan saboda ba shi da niyyar tsawaita sa, a kungiyar ya wuce shekara mai zuwa na 2024 kuma zabinsa shine ya tafi Real Madrid mai tsawon baya na kungiyar Arsenal William Saliba ya sanya hannu kan wani sabon kwantaragi na shekaru hudu da kungiyar wadda zai kai shi shekara ta 2027 dan wasan dan asalin kasan Faransa mai shekaru 22 na daga cikin waɗanda ƙungiyar ke ji da su bayan rawan da ya taka a kakar wasan da ya gabata ya buga wasa 33 sannan ya zira kwallaye uku a Arsenal. Manchester United na sa ran kammala cinikin Onana daga Inter Milan. Kocin Manchester United Eric Ten na shirin warware matsalar da ke tattare da makomar golar su David Dege. An sanya wa dokar wariyar launin fata sunan dan wasan Real Madrid Vinicius. Gwamnatin Rio de Janeiro ta sanya wa dokar wariyar naulin fata sunan dan wasan Real Madrid Vinicius duka masu ruwa da tsaki na gwamnatin sun amince da sunar dokar Vini jr lo da aka samar a watan Yuni wanda za ta rika dakatar da duk wanda ya karya ta a kakar da ta wuce dan wasa Vinicius mai shekaru 22 ya fuskanci wariyar launin fata a wurare daban-daban yau wata rana ce ta musamman ina kuma fatan yan uwana za su yi alfahari da ni kamar yadda ya bayyana a yayin bikin dokar da aka yi a filin wasa na Marakana inda ya fara buga wasa a matsayin babba a Flamingo. Tottenham ta yi wa Harry Kane gwaggwabar yi inda za ta kara masa albashi sosai da ya fi wadda yake karba a yanzu a duk mako na fan dubu ɗari biyu domin ya ci gaba da zama a London to amma kuma kocin Biyamuni Thomas Tuchel ya yi takakka takanas ya je har gidan kaftin din na Ingila ya ya gana da shi domin shawo kansa ya je ya koma kungiyar ta jamus lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya a gai da lado salisu yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa a yau Asabar cewa yana matsawa kasar Rasha lamba kan ta tsawaita yarjejeniyar noman hatsin da ta kulla a tekun Black Sea da akalla watanni uku. Sannan ya sanar da ziyarar shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a watan Agusta. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg, ya ce shugabannin kungiyar za su tabbatar da cewa a ƙarshe Ukraine za ta zama mamba a rundunar sojan ƙasar, kuma za su haɗa kai kan yadda za a kusanto da Kiev zuwa wannan buri idan sun haɗu a Vilnius na ƙasar Lithuania a mako mai zuwa. Babban jami'in diplomasiyar Amurka yana ziyartar India da Bangladesh a wannan makon. A yau Asabar ne kasar Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu da aka samu da hannu a harin da aka kai a wurin ibadar mabiya shi'a a watan Oktoba, inda akalla mutane goma sha uku suka mutu. Masu raro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da karfe shida na safe gobe Lahadi idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo. domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahausa.com da shafinmu na facebook yanzu amadadin zainab babaji da ta na kawo muku shirye-shiryenmu na yau da baba ya kuma wanda ya haɗa tare da bada umarni da ma injiniyanmu na yau nisar fil hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum